Le projet c'est un projet des exportations et des marchés agro-silvopastoraux. Wannan tsarin ya mayar da hankali ne akan abubuwa da dama da suka shafi sarrafawa da kuma kasuwancin albarkatun noma da kiwo. Muna aiki a cikin dukkan shahohin ƙasar nan. Fannoni uku ne muke mayar da hankali akan su da suka hada da albasa, wake da kuma nama. prodex tana gayyatar ƙungiyoyin mata da take tallafawa musamman ma ƙungiyoyin mata da suke sa kwara a cikin yankin jihar talabere inda muka gina musu wani wurin sarrafa albasa wanda ƙungiyar mata ta doriban ita ce take kula da wannan tsarin kuma ya ƙumshi mambobin mata 38 ne waɗanda kashi 95 cikin 100 mafi yawan waɗannan mata duka masu noma albasa ne don haka albasa ce suke noma a cikin garkunansu kuma wurin bai da nisa da hanya don haka ba su da matsalar sufuri su ne suke noma albasar sannan kuma suke sarrafa ta sun daɗe a cikin wannan harkar don haka ba mu samu matsala ba wajen tunkarar su domin yin wannan aiki tun shekaru da dama abinda kowa ya sani ne gabu mai kyau shine na sakwara don haka muka yanke shawarar tafiya wajen su saboda ya yi shekaru da yawa ita ce take yin gabun da hannunta tana daka shi ta shanya shi sai dai a wani lokaci wajen shanya ƙasa tana iya shiga ciki wanda idan ka yi amfani da shi za ka ji ƙasa-ƙasa a cikin gabon ko kuma wani ganye ya fada a cikin gabon sai launin ɗanɗanon kaji ya canza don haka muka ga ya dace mu tafi wajen su domin su rika sarrafa wannan gabun a cikin fasaha ta zamani kuma ina tabbatar muku cewa wannan cibiyar ita kaɗai ce a nan nishar akwai samfarin gabu uku da muke yi akwai farin gabu da kuma gari da ma ça était de kankanta. Nous avons le gabou kware, le gabou hamni et les bulbes. Donc nous avons trois aussi.